wanda ya ce malam ina son ƙarin bayani akan hadisin da sahabbai suka tambayi annabi cewa masu kuɗi sun tafi da lada hadisi yana nuna cewa hadisin da yana bayani ne akan falalan masu dukiya cewa idan allah ya taimaki mutum ya ba shi dukiya sannan ya taimake shi wajen yin amfani da dukiya cikin abin da yake so to wani yana cin bayin allah maɗaukaka allah ya baka dukiya ba ba da dukiyar ba kawai bayan ya baka dukiya kuma sai ya taimake ka wajen dukiyar ka zama ta zama maka mai hidima ba kai kake mata hidima ba to wannan alama ce ta Allah na son ka eh, sahabbai suka zo talakawa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce zahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wan na'imil muqimi masu dukiya ya ma'aikin Allah sun tafi da lada sun tafi da lada duk sun kwashe lada sun ban mu wan na'imil muqim sannan kuma sun tafi da ni'ima wacce take madawwamiya wato aljanna anan sai ya ce wa ma zaq ta ya haka ta faru suka ce yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yu'tiquna wa la nu'tiqu suna sallah kamar yadda muke suna azumi kamar yadda muke yi amma bambancin mu da su shine wa yu'tiquna wa la nu'tiqu suna yanta bayi amma mu ba mu da abin da za mu yanta bayi a wata riwayar wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna amfani da abin da ya saura na dukiyarsu mu ku ba mu da shi to shine sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sadaka bata tsaya sadaka kala biyu ce akwai as-sadaqatu al-madiyya akwai as-sadaqatu al-ma'nawiyya akwai sadaka ta ka dau dukiya ka bada akwai kuma sadaka da za ka yi aiki sadaka kai to shine annabi sama ya ta lissafa musu tasbihi sadaka tahmidi ka ce subhanallah kai sadaka ka ce alhamdulillah kai sadaka ka ce wallahu akbar kai sadaka hmm? ka ce la ilaha illallah kai sadaka kai haƙƙi mutum ma ya je tara da matarsa ta halar sadaka ƙarshe mai riwaya ya ce sai bayan kwana biyu sai talakawan nan suka sake da wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka ce ai sami'a na ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mithlahu ai yan uwanmu masu dukiyar nan sun ji abin da muka yi wanda ka wannan da ka ba mu cewa shi ma sadakan ne su ma sun zo sun yi kenan kaga ma a cikin talakawan wani na iya zuwa ma ya je kai musu labari tunda ba an ce a boye bane ai eh, in ya kai musu su ji daɗi su ba shi wani abu kaga riba biyu ya samu lada kuma ya samu la'ada shikenan su ma sai suka yi to ƙarshe maza sama sai bude sai ya rufe maganarsa da wani abu mai ban sha'awa sai ce zalika fadlullah yu'tihi man yasha wannan wata falala Allah ce da yake ba wanda yake so ya baka dukiya sannan ka zama mutumin kirki shi yasa manzon sama a hadisin tirmizi ya ce innama duniya li arba'ati nafari duniyan nan baki ɗaya da Allah ya tashi halittar ta mutane kala hudu ne mutum hudu ne rajulun atahu Allahu malan wa atahu ilman ko rajulun atahu Allahu ilman wa malan Allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimi kuma ya shi dukiya ga dukiya ga ilimi sai ya zama wannan dukiyar tasa ilimi ke mata jagoranci sadaka aikin arziki duk wani abu da ka sani Allah ya yarda da shi a yi da dukiya to shi yake da dukiyarsa sai maza su ya ce fa hadha bi a'lal manazil wannan shine fa kowa matsayi a duniya sai na biyu rajulun atahu Allahu ilman walam lam yu'tihi malan mutumin da Allah ya bashi ilimi amma ba dukiya sai ya kalli mai dukiyan nan sai ya ce oh ni ma da Allah ya bani dukiya irin ta wane da irin aikin da yake ni ma shi zan yi manzo sama ya ce fa huwa wa huwa bi niyyatihi sawa'un shi da wancan din matsayinsa ɗaya saboda niyya bai da dukiya ma yana da ilimi sai yana kallon mai dukiya mutumin kirki mai ilimi sai yana cewa ka nima da Allah zai bani dukiya irin ta wani wallahi nima sai in yi irin aikinsa to wannan niyyar tasa da fata na gari da yake da shi annabi su mai ce matsayinsu ɗaya da wancan a wajen Allah na su shine rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman fa kana yatakhabbatu fi malihi wa ya'ti maharim Allah ta'ala mutumin da Allah ya ba shi dukiya amma ba ilimi ba gabas ba yamma eh, la shirkiyan wala garbiyan ba ilimin komai kawai fagan-fagan ɗinsa yake a cikin dukiyarsa kawai shirmansa yake yi kawai da sharholiyarsa da wadaƙa a dukiyarsa masallaci ba zai ci kuɗin shi ba makarantar islamiyya ba za ta ci kuɗin shi ba marayu ba za ta ci kuɗin shi ba amma karo za ta ci 'yan dan ba za su ci duk za su ci nan zai ba su da maroƙa a zage shi ya ba da kuɗi yi mana eh, a zage shi mafi yawancin masu maroka na ya zagin mutane suke yi a gabana wata mata aka rika yabanta aka rika zagin da ta rika ɗiban kuɗi tana badawa ana ce mata hajiya mai takama tafi mai tafiya agwagwa mai tafiya agwagwa mai tafiya takama kama agwagwa ka ce saboda dukiya ki taka da dama nera ki taka da hagu dala kawai sai ɗiba take tana mannawa an ce mata agwagwa ta ɗiba ta bada kuma tintin wa idan ru'un madahamra an linawalihi wa atala fihi faqad arada hija'a duk mutumin da ya zo yana ya banka saboda kuɗin ka zambo yake so ya ma to to manzo Allah ya ce fa hadha bi akhbasil manazil wannan shi yafi kowa kaskanci a wajen Allah a duniya mutum Allah ba shi dukiya amma ya zama jahili bai san yadda zai da dukiyar tasa ba ce fa haza bi akhbasil manazil wannan shi yafi kowa kaskanci matsayinsa a wajen Allah na kowa muni shine na uku sai na su shi kuma rajulun ata rajulun lam yu'tihi Allahu ilman wala malan ba kuɗi ba ilimi sai ya kalli wancan ki daho min sai ce kai wane yana fancamawa a duniyan nan malam ina ma dai nima a ce ina da dukiya irin tashi nima in fancama in aka yi wani abu sai ce ha ba malam ai mu duniyan na rakiya muka zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai musulmi yake cewa ya zo rakiya duniya kuma wallahi masu faɗin wannan magana sun yawa a cikin al'ummar mu manzon sun ya ce shi da wancan matsayin sa ɗaya saboda niyyarsa ba kuɗi ba ilimi ya sha wahala a duniya je sha wahala a lahira shi ko gara wannan ya ɗan ɗanɗana aiko ya ɗan fanca ma to kaga wannan shi ne so daga ka zama talaka amma ba ka bin Allah to wannan shi yafi kowane walakanci ba ba walakancin da zaka tsinci kanka a cikinsa fiye da wannan ga ka jahili ga ka talaka ba ka bin Allah to ba abin da ya fi tashin hankali fiye da wannan shi ya samun sami ya ce mutane uku Allah ba zai kalle su ba da rahama ba zai yi magana da su magana ta rahama ba ba zai tsarkake su ba ranar gobe alkiyama ushaimitun zanin mutumin da gayi ya tsufa amma har yanzu yana zina wa'ailun mustakbiru da talaka mai tsabagen girman kai ga talauci amma sai girman kan tsiya kaga ne abun damuwa ne da yawa sannan wa rajulun ja'ala Allah bida'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi'u illa bi yaminihi da mutumin da ya mai da Allah ya mai ya zama kayan kasuwancinsa in ya tafi sari zai yi siyayya ya rantse ce wallahi abin da ya rage min kenan a cin aljihuna kuma ƙarya yake yi idan ya zo zai saida ya dora ya ce wallahi haka na siyo shi ko riba ko sisi ba zan ci ba shi yasa duk wanda ka je siyayya wajen shi a kasuwa ya ce maka bai ci riba da kai ba ka ce ya bar shi ni zai ce maka bai ci riba ba me ka shi kasuwar saboda tsabagen ƙarya ta ya ce bai ci ko sisi ba to duk su ne waɗannan so da haka talaka ya ba Allah wani abin ban sha'awa na karanta ina jin ko jiya ko shekaran jiya waye mai kudin najeriya nan dangwata ko wanda ya fi kowa kudi a afirka zai aurar da yashi ya ce ba giya wasu ba za su fahimci tasirin wannan ba ni yanzu zan aurar da yata ai ba sai na ce ba za a sha giya ba kai ma haka ko shi ku kalli matsayinsa so daga ba karamin karfin hali ba ne faɗi wannan magana so daga abin jinjina ne mai dukiya kamar sa da yake hudda Allah kada ya san shugabannin kasashen da za su zo da na kafirci da na musulunci duk za su zo wajen ya ce bai yadda a amfani da giya ba a bikin a wannan zamanin namu da muke ciki da ake tuhumar musulmai to ya yi karfin hali a matsayinsa abin a masa jinjina ne saboda yanzu wani wani yanzu zai iya cewa kawai za a aurar da 'yar wanan nan sai ya ce to kawai ya ba da gudunmuwa giya kwalba giya giya za a sha giya sai ce ya ba da ta miliyan hamsin wallahi haka suke yi ai sai ce wallahi ya ba da gudunmuwa giya ta miliyan hamsin a zo kawai a sha kuma rana wanda bai taba shan giya ba ma zai sha amma sai Allah ya taimake shi ya ce ba giya duk jaridu suka ɗauka da jaridun ƙasa da jaridun duniya duka suka rubuta cewa zai aurar da ya ce ba za a sha giya ba har yanzu wasu ba za su gane wannan magana da nake yi ba girmansa za ka kalla da irin mutanen da yake hudda da su da yadda duniya ta rikice amma ya iya wannan karfin halin ya faɗi dole ka masa jinjina to Allah ya ƙara mana imani wannan wannan wannan gwaggwadon imaninsa ne tsakani da Allah ƙoƙari ne ƙoƙari ne babba eh, amma ni dan na faɗi haka sai sai me <laughs> ba wani abu a ciki eh, ba wanda ba sai na ma faɗi ba to Allah shi kyauta Allah shiryatar da mu Allah mana to shine dai a takaice wancan hadisin abin da yake nufi falalar masu dukiya waɗanda Allah ya taimake su akan amfani da dukiyarsu cikin abin da Allah ke so ba dukiyarsu ba ta rudar da su ba sannan kuma daga cikin falalar hadisin bayan mutum ya zama mai dukiya kuma ya zama mai ibada Ka ga su sahabbai bayan sadakar da suke yi da dukiyarsu sai kuma suka ɗauki waccan sadakar da ake yi wata ma'ana sai suka zama suna yi si tasbihi si tahmidi si takbiri to Allah ya sa mu koyi da su Allah kara mana san waɗannan bayin Allah na gari sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidansa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh